Matasa samari maza da mata daga makarantu daban-daban na Island ta Arewa suke yi wa shugaba Barack Obama tare da uwar gidansa Michelle Marhabin. Lokacin da take gabatar da mai gidan nata ga matasan, Mrs. Michelle Obama ta tabbatarwa da matasan da suka hallara cewa baya ga rikice-rikicen da Island ta Arewa ta yi ta fama da su shekara da shekaru a yanzu su matasa suna kan gimshiƙi mai ƙarfi na na yadda za su iya yi wa kansu zaɓi domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. And as young people, you all are in a very powerful position to make some of those same choices yourselves. Shugaban na Amurka dai tare da uwar gidansa Michelle Obama da 'ya'yansa guda biyu Sasha da Malia, sun sauka a birnin Belfast ne a yau da asubahi inda shugaba Barack Obama zai halarci taron ƙungiyar ƙasashen G8 wato kungiyar kasashe masu hannu da shuni. A cikin jawabinsa ga matasan shugaba Barack Obama ya taɓa batutuwan irin munanan matsayin da Alan ta Arewa ta yi fama da su. For you are the first generation in this land to inherit more than just Ya ce har yanzu akwai raunukan da suka faru zamanin rikice-rikicen da har yanzu kuma ba su warke ba. There are still wounds that haven't healed and communities where tensions and mistrust hangs in the air. Har yanzu akwai jinsunan al'umma da ke ci gaba gaba da zaman ɗarɗar da rashin amincewa juna kuma har yanzu akwai shingaye da suka rarraba al'umma har yanzu akwai tafiya ta milamilai a gabanmu There are still many miles to go. In ji Barack Obama. Tun da farko muna sana cewa tafarkin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tafarki ne mai nisan gaske. From the start, no one was naive enough to believe that peace would be anything but a long journey. Saboda haka, fiye da kowane lokaci, wannan lokacin zage damtse cikin gaggawa domin cimma zaman lafiya mai dorewa a tsakanin al'umma. matasa, a yanzu kuke da zaɓin makomarku. And whenever your peace is attacked, you will have to choose whether to respond with the same bravery that you've summoned so far, or whether you succumb to the worst instincts. Idan har zaman lafiyar al'ummar ku na fuskantar farmaki, to fa ya rage a gare ku ne ku nuna jarumtakar da kuka nuna a baya ko kuma ku yi kobris zaman lafiya kuma mai ɗorewa ya sulale muku. It's within your power to bring about change. Mohammed Sani Dauda, VOA Hausa daga London.